الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة الحميد sha bakwai ga watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida Allah madaukakin sarki da sa da kaddarawarsa ya kaddara ci gaba da karatun wannan littafi namu a wannan masallaci namu na kina da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin trayam nan fage cikin jihar Kano. A wannan darasi namu na ashirin da bakwai na ɗari biyu da bakwai a cikin littafin sharhul usulis salata wanda Muhammad bin Abdul Wahab ya wallafa littafin al-usulis salata Muhammad al-Hassan ya mushi sharhi. Idan ban manta ba yau za mu tashi shafi na ɗari biyar da saba'in da uku wanda mun taho zuwa ƙarshen littafi kamar tauhi wata mamuku wa arifu tawhid wannan littafi zai magana a kan kamalu tauhi cikar tauhi da batsewarsa da kuma bayani akan me ake nufi da asahu me ake nufi da asahu waɗannan su ne wanda za su yi mana bayani a cikin wannan littafi namu قال mawallafin wannan littafin Allah ya ji kansa yake cewa وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت Allah madaukakin sarki ya farrantawa dukkan bayansa su kafirci wa ɗagutu wal imana billah kuma ya farranta musu ya wajabta musu su imani da Allah qala ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa ma'ana tagut ma'ana ma da bihi al-abdu haddahu duk abin bawa ya wuce gona da iri ya wuce iyaka mimma abudin Da wani abun bauta au matbu'in ko wani abun bi au muqa'in ko wani abun yi wa da'a duk abin da ka wuce iri ka wuce iyakar abin da aka tsaya ka tsetara kana yi mushi bauta ko kana bin sabbin makaftar da ko kana mushi ɗa'a ɗa'a ta makabta, to wannan shine ya zama ɗagutinka malam yake wa tsawagitu kafirun ɗagutai fa suna da yawa wa ru'usuhum khamsatun ra'asinsu manya-manyan ɗab'utan shugabannin ɗaguti ɗin guda biyar ne Ɗabutai suna da yawa amma a cikin waɗannan abubuwan guda biyar su ne manya-manyan ɗagutai iblisu la'anahullah iblis shaitan to shi ma ɗaguti ne la'anahu Allah Allah ya la'ance shi wa man ubida wa huwa radin duk wanda aka bautatawa kuma ya yarda a bautata mishi shi ma ɗaguti ne wa man da'a nasa ila ibadati nafsihi duk wanda ya kira mutane su bautata mishi shi ma ɗaguti ne wa man da'a shay'an min ilmi al-ghaibi duk wanda ya da'awar ya san gaibi ya san wani abu daga cikin gaibi shi ma tsaguti ne wa man hakama bi ghairi ma anzala Allah duk wanda ya hukunci da abinda ba Allah ya saukar da shi ma shi ma tsaguti ne Aulu ta'ala Ubangiji maɗaukacin sarki yace ce la ikraha fi din babu tilastawa a cikin addini hatta bayyana rushidu min al-ghayb Hakika shari'a ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ta bayyana a gare ku karara yana da gai dangane da bata da halaka Kamar yakfur bi tawuti duk wanda ya kafirce ma tawuti wa yu'min billahi ya imani da Allah faqad istamsaka bil urratil wusqa hakika yayi ruko da igiya wadda take mai ƙarfi ita ce la ilaha illallah lam tisama laha wanda ba za ta taɓa tsinkewa ba wallahu sami'un alim lalle Allah masani ne kuma mai ilimi wa hadha huwa ma'ana la ilaha illallah yace wannan shine ma'anan la ilaha illallah الشرح تتم شرح wannan bayanin. يتي بيّن المصنف رحمه الله ما ولا كل التاتي أي بياني أن معنى كلمة التوحيد هو الإيمان بالله إذا كده أنت معنى كلمة والكفر بالطاغوت تكافر كما طاغوت فكلمة التوحيد نفي وإثبات كلمة التوحيد korewa ne da tabbatarwa la ilaha kaga korewa illa Allah kaga isbat tabbatarwa sai da ka kore babu wani abun bauta shine nafiyu din ai ka bayyanar da bara'a min kulli shirkin wa min kulli ma'budin ka barranta da dukkan wata shirka ta ranta da dukkan wani abun bauta illallah sannan kuma ka tabbatar da sai Allah shi yasa malami yake la ma ab ai la ma da bi haqqin illa Allah babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah fi jami'al aliha ka kore dukkan wasu abun bauta ka kore su wa sabata al-uluhiyyati lillahi wahdahu ka tabbatar da allantakar da bauta ga Allah shi kadai wa hadha yashtamilu ala al-kufr bi wannan ya kunshi ya haɗar da kafirce mu duk wannan kalma wanda Allah ya kira ta kalma mai kyau kalimatu tayyiba ta la ilaha illallah خمس الآلهة والأنداد والطواغيت والأرباب تنا قوري دكا وسأبون بوتا اللولي والأنداد da wasu kishiyoyi da za a haɗa Allah da shi, wasu da wasu ɗagutai, wal arbab da dukkan wasu ubangijai wanda ba Allah ba, dukkan wasu abu wanda suke da'awar sun yi halitta ko su suke tafiyar da halittar ko su suke rayawa ko su suke kashewa to kai bara'a da dukkan su ka tabbatar ma Allah wa tuthbitu at-tauhid al-khalis kuma ka tana tabbatar da tsantsan tauhidi li zil jalal wal ikram da ma'abucin girma da ɗaukaka da karanci shine ubangiji maɗaukacin sarki wannan ita ce in ka ce la ilaha illallah abinda kake faɗa kenan Ne amfanin sanin ma'anar to da kika zaman to a baki kawai kake faɗan la ilaha illallah amma ayyukanka da abin da ka kudurce a cikin zuciyarka duk ya saba la ilaha illallah to kaga ai babu daɗi mutum kawai ya ce la ilaha illallah da baki amma bai san me yake korewa ba bai san me yake tabbatarwa ba amma sanin ma'anar shi zai sa duk abin da kaga zai kawo ma cikar ala ilaha illallahun ka to za ka kore shi ba za ka yi ba ƙalabin alƙayyum rahimahullah ibn alƙayyum a cikin bada'i ulfawa ibe tuya wannan nafiyul ma'af zai ta tauhidan korewa kawai tsantsa baka tabbatar da wani abu ba tauhidi bane ba babu abin bauta ka tsaya a haka baka ce sai da gaskiya sai Allah ba to wannan ba tauhidi bane ba na ce babu abun bauta wa kazalika isbat haka tabbatarwa bidunin nafi ba tare da korewa ba shi ma ba tauhidi bane ba me tabbatarwa ka tabbatar Allah ne abun bauta to shi ma ba tauhidi bane ba kawai domin in kai haka ka iya cewa Allah ne abun bauta kuma dawa ne amma in ka ce babu abun bauta kaga baka tabbatar wa Allah bauta ba sai ka ce sai Allah in ka ce Allah ne kaɗai abun bauta to ta iya yiwa za ka riƙi wani abun bautar tare da Allah amma in ka ce la ma'abuda illallah kaga tsar da ka kore sannan ka tabbatar korewarka ga dukkan wani abun bauta sai ka tabbatar da Allah tabbatar da Allah kuma ka kore abun bauta to ka nuna bautar Allah ne kaɗai ya cancanta da ita ba wani wanda za a bautatawa shi sa da in ka ji ana fassara la ilaha illallah sai wani ya ce ai babu babu wani sarki sai Allah to ba fassara ta bane ba babu sarki sai Allah kuma ga sarakai duk ga suna ana gani amma babu abin bauta sai Allah shi ma nan ba kai ba saboda ai akwai waɗansu da ake bautatawa amma babu abun bauta bisa tantanta da gaskiya sai Allah wannan ita ce ma'anar la ilaha illallah kenan wannan yana nuna ka kore dukkan wani abun bauta kuma ka tabbatar duk wanda aka bautatawa ba Allah ba to an bautata musu mishi bisa da rashin cancantarsa a bautata mishi ko ba gaskiya ba ne bautarsa to shi yasa ake cewa la ilaha illallah fassarar ta shine babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah idan za ka gona yana bautata a ɗan maraƙi ka ga wani yana bautata a gunki ka ga yana bautata a shehinsa wani yana bautata a malaminsa wani yana bautata a matarsa wani yana bautata wa dukiyarsa wani yana dukkan wannan ana ƙasa abun bauta kuma Allah ce a fara man ittakhadha ilahahu hawahu ina ka ga wanda ya riƙi zuciyarsa abun bautarsa sai yasa da Allah madaukakin sarki ya ce Yahudawa sun riƙi malamansu abin bauta. Ɗaya daga cikin da Yahudan da ya musulunta ya ce ya Rasulullah ba mu bautata musu. Shi abin da ya ɗauka in aka ajiye abin bauta ɗin sai ka yi sujjada ka tashi ka ce ina bauta musu shine bauta. Sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba suna umartar ku ba abin da Allah ya hana ku aikata ya ce suna yi. Ba suna hana ku ba abin da Allah ya ce a yi kuma ku haɗu ku hannu Ya ce yi za la ce tilka tafiyar ibada wannan ita ce ibada in yanzu matarka za ta ce ma kai abu Allah ya ce ka a yi amma saboda soyayya da ganin girmanta da tsoronta sai ka je ka aikata ita ce abun bautar mai gidanka a wajen aiki ya ce a yi abu kuma wannan Allah ya hana sai ka yi shine abun bautarsa malaminka Allah ya ce a yi kaza ya ce ka yi ka tsaya ka ƙi ya zama abin bautarka wato duk wanda zai baka umarni ko ya hane ka umarnin da hannun ya saba ma abin da Allah ya ce to nan ka rike shi abin bauta shi yasa malam ya ce ababen bautar suna da yawa sai dai sai faɗa mana shugabannin manya-manyan abin bautar fala kunu tauhid illa mutadamminan wal isbat tunan da na duba asalin wala yakuna at-tauhid wala ya kuna tauhid illa mutadamminan an-nafi wal isbat tauhidi ba zai kasancewa ba sai ya kunshi nafi korewa wal isbat da tabbatarwa wa hadha huwa haqiqatu tauhid malam yace wannan ita ce haqiqatu tauhid sai ka kore sai ka tabbata dan haka babu wani abu mai muhimmanci a rayuwar musulmi wanda ya kai tauhidi da kaɗaita Allah a wajen bauta so da ai kamar gini ne da foundation in ka ga foundation ya gini ya ji an yi foundation mai kyau to za ka ga ginin ya tsaya amma duk abin da babu foundation gini ne ya ruwa to duk abin da babu kyakkyawan tauhidi to duk ibadar da ake kawai gini ne akan ruwa za ta tafi ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura duka je lahira da aiki kuma aikin ba karba ba saboda baka da tauhidi wannan yake nuna mahimmanci kuma duk kanta abu da ya a tauhidi ba a wasa da shi kai wasa da shi hadisin salman wasu malamai suka ce hadisi ne marfo sun jingina su ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wasu suka ce mawquf ne a salman al-farisi ya ba da labari a asar nan yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya shigar da wani wuta saboda ƙuda. Allah maɗaukakin sarki ya shigar da wani wuta, ya shigar da wani aljanna saboda ƙuda. Shi ne wanda suke zaune suka ce ta yaya, sai ce wasu mutane ne suka tare mutum biyu, suna da gunkinsu da suke bautata suna yanka. duk wanda zai wuce ta hanyar dole sai ka yi yanka ka yi takaru kusanci da wannan gunki to sai shi ɗaya sai shi bai da komai bai da kuɗi sai aka ce to ai ga kuda ma ka kama kuda ka kashe shi ka cire kan sai ka ce kana kusanci da wannan gunki shikenan ka yi kusanci da gunki sai ka wuce Shi ne kama kuda ya cire kansa ya yi kunce Allah ya saka shi wuta shi kuma ɗaya ya zo aka ce to kai ya ce shi ma bai da komai aka ce to a kuda kama ya ce to ai ni ba kudan nake ji ba in kashe kudan don gunkin na san shirka ne da haka ba zan yi ba sai suka kashe shi sai shiga aljanna wanda ya kusanci wani abu wanda ba Allah ba da yanka kuda ya shiga wuta wanda ya ji kusantar wanda wani to ina wanda ya kusanci aljani ko boka ko wani kabari ko wani abu ya yanka rago ko ya yanka tinkiya ko yanka sa ko yanka raƙumi ko yanka kaji Ko anan za ka gane haɗari wanda ya je wajen boko aka ce yanka kaji to wannan ma barantana wani wanda zai je a ce ma yanka jaki yanka sa yanka kaza ko kuma daina sallar la'asar ko kuma duk in kai sallah sai ka shafi gabanka da jin daɗi in kai alwala kafin kai sallah wato aka ba da wani sharɗa shi sa duk wanda suke ta'amuli da bokaye da aljannu tunda shaidanu ne shaidan ne yake shiga cikin bokayen da shaiɗanu yan uwansa sun san abin da zai halakar da kai ba sai ka bautata musu ba ba sai ka kira sunansu ba kawai mujarar abin da zai ce kawo zakara ko zabuwa mai wake wake a yanka shi shaidan ya san ya gama da kai mushriki ne domin shirka kai haka yana da kyau a ilmantar da mutane a karantar da mutane cewa irin waɗannan abubuwa bai halatta ba a musulunci yace wa tsagutu mushtaqqun min at-tughyan shi tsagutu an ciro shi ne min al shi ne wuce gona da iri wa huwa mujawazat al shi ne wuce gona da iri wa qad haddahu ibn al kama zakara al haddan jami'an fa qala yace ibn qayyim ya iyakance shi yayi bayanin sa bayanin da ya hada komai yace at-taghut abinda ake nufi da tagutu kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu duk abin da bawa ya wuce iyakarsa ko da ka sani yana da iyaka malaminka yana da iyaka ubangidanka yana da iyaka mahaifinka yana da iyaka shehinka yana da iyaka waliyinka yana da iyaka annabi ko manzo yana da iyaka kowa akwai haƙƙinsa da iyakar haƙƙin to ƙetare wannan haƙƙin ka matsa to wannan wanda ka ƙetare haƙƙinsa to ka ya zama ɗagutinka sa malam ibn al-qayyim ya bada misali ya ce min ma'abudin? ka ƙetare iyaka ne wajen wani abun bauta ba Allah ba au matbu'un ko wani wanda kake bi malaminka ko shugabanka a siyasa ko ne? ya zama tsagutin ka yanzu na kalli wani shugaba a siyasa ko shugaban ƙasa ko wani gwamna ko na ke ni duk abin da ya umarce ni sai na yi wannan ka zama tsagutin ka ai ne duk abin da ya ce sai ni yi ko ne to ya zama tsagutin ka duk wani wanda ka ji ko malaminmu duk abin da malami na ce sai na yi ya zama ɗagutinka amma duk abin da malami na ya ce duk abin da waliyi na ya ce duk abin da shugaban siyasa ta ya ce duk abin da ubangida na ya ce in bai saba ma Allah ba ni fa ku sani sai na aikata wannan kaga mai hankali wanda ya san addini wannan za ka iya buge kyalli ka faɗi wannan ni malami na duk abin da ya umarce ni in dai bai saba Allah ba sai na yi amma itlaqin duk abin da ya umarce ni ko menene sai na yi wannan ya zama tsagukinka? za ka je lahira a ce ga abin bautar kasa. mutane suna zuwa don Allah ba da lada ka zo a ce a ina ai ga shugaban kasa, ya kai ba ka lada domin shi kan ba Allah ba shi yasa wajen biyayya da wajen risinawa da yi wajen yi wa da'a ya kamata musulmi ya shiga taitayinsa shiga taitayinsa amma ka ji mutum ya rubuta aiwa ne ko kirista ya ce mu shiga sai mun shiga nan take ba sai an yi wani abu ba ko bai ce ba ka zama kirista yanzu ba magana musulunci a tare da kai ba magana sai dai kuma ka dawo musulunci saboda musuluncin naka ma ka nuna shi bai da amfani bai da kima bai da daraja wannan dan siyasa ko wannan malamin ko wannan wanda kake so din ya fi musulunci a wajenka na gaba abin da musulunci zai da kai amma saboda tsananin jahilci mutane sun mutum ya rika faɗa wannan magana kuma ya faɗa duniya ta ji ba wai ni da kai zan faɗa ma ya yi postin a textbook a textbook ko a twitter ko instagram ko a telegram ya yi posting ko a ɗauke shi muryar ya faɗa ka duniya wajen mutum miliyan su ji su shaida a wajen Allah Ka tsagutu kullu ƙaumi tsagutun kowane mutane man ya ta haka muna ilaihi ghayra Allah wa rasulihi wanda suke karɓar hukunci a wajen shi saɓanin Allah da manzansa to ɗagutun su kenan umarni sai abin da shehi wane yace sai abin da malam wane yace sai abin da malam wane yace sai abin shugaba wane yace sai abin da wane yace sai sarki wane abin da yace kuke to wannan shine ɗagutun waɗannan mutanen duna, ya'budunahu min dunillah ko duk abin da suke bauta dama, koma bayan Allah aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah ko wanda suke man makaftar biyayya ko makauniyar biyayya shine wanda suke bin ba tare da basira ba kuma bayan Allah duk wanda ka bi a duniya zaka bi shi idanka a buɗe wanda kawai ake so ka rufe ido ka bi shi shine Allah da manzansa duk wanda ka ce kai makafansa ne to ɗagutin shi ka ne shine abun bautar ka kan ba ka je Allah kan ka je kan ka ce wai siyasa ce ai wallahi kai kan tafi da imanin ka kan wani wanda ba ma ka san shi ba zai san ka ba domin duk wanda za ka ji ala ghairu basiratin min Allah ba idan ka a buɗe ba to wannan dagutun ka ne yanzu ɗagutun mutane yanzu ga sanan duk suna bautar ɗagutu ba mu sani ba amma kiransu mutum ya fito duniya duniya faɗa duniya ai mu makafi ne ba ma ji ku fa abin da yake cewa wanan nan da yake bin ɗagutun ɗagutu na ne shi yasa lokacin da suke wannan bayanin su suna maganar siyasa suke mu kuma muna ji sai mu ga ismiyon siyasa wanda ya fi ƙarfin siyasa sun watsar da imaninsu akan wani babu kuma asarar da tafi wannan a duniya mutum kawai ya watsar da imanin shi akan wani dan siyasa ba ma malami ba malami in ka ce ni duk abin da malam wani ya ce ido na arfa zan bi ya zama dagutun ka to ina wancan wanda na tabbatar billahi lazi la ilaha illa huwa amma zuwa na su je yayi da ka alwallar kirki in ka tsaya yi ta sai ka ce kai isa lansi can fa ka tsallake ba haka ake ba to wanda ya ɗauki malami ma fa malami fa yace zai mishi biyayya ido rufe to ya zama ɗagutin sa aw yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu ta'atun lillah ko kamar da'a baka sani ba abin da yace ma kai baka ma san cewa ba da'a ne ga Allah ko ba da'a ne ga Allah ba baka tambaya kawai zaka je kai to ya zama ɗagutin ka duk wanda ya umarce ka abu ko waye ko malaminka ko matarka ko mahaifinka ko shugabanka ko wani model ɗinka da kake kwaikwayo ya kamata ka fara bincike wannan umarnin ya yi daidai da umarnin Allah ko ya saba umarnin Allah amma in ba ka yi wannan binciken ba kawai ka bi to shi ma ka ne فهذه طواغوت العالم إذا تأملتها yace waɗannan su ne ɗagogi ɗagiyoyin duniya in kai tunani wato waɗannan abubuwan da ibn al-qayyim ya faɗa to duk wanda ya ko ya tsirki wani ɗagutu to bai fita daga waɗannan awa ba wa ta'ammalta ahwalan nasi ma'aha kuma in kai tunani halin mutane da wannan abin da muka faɗa ka auna ra'aita aktsarahum in sarafu an ibadatillah ila ibadatil tagut zaka ga da yawa da mutane sun bar bautar Allah ba sun koma bautar tagut malam wannan ibn al-qayyim ne yake faɗa a ilamul muwaqqi'in ilamul muwaqqi'in ko a alamul muwaqqi'in yake faɗa wajen shekara ɗari bakwai yake faɗa waɗannan abubuwa amma kai ka ce yau yake faɗa a lokacin nan yake magana in ka duba halayen mutane da yawa sun bar bautar Allah sun koma bautar ɗagutu to yawan ibn ibn qayyim ya zai ga mutanen da suke alfahari ma da bautar ɗagutu bugun ƙirji suke su faɗa wa an tahakumu ila Allah sun bar da yawa za ka ga mutane sun bar miƙa hukuncinsu zuwa ga Allah wa ilar rasul zuwa manzansa ilar tahakumi ilar tsahut sun koma suna hukunci da tsahuti wa an tsa'atihi suna wa tsahuti da'a sun kaucewa wa an tsa'atihi sun kaucewa da'ar Allah wa mutaba'ati rasulihi sun kaucewa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila ta'ati tsahuti wa mutaba'atihi zuwa bin ɗagutu da kuma yi mishi da'a wa ha'ula'i lam na dina najina alfa'idina min hadhihi umma waɗannan wanda suke wannan ba su bi hanya ƙerarru wanda suka tsira suka rabauta a cikin wannan al'umma wa hum sahabatu wa man tabi'ahum sune sahabbai da wanda ya bi su ba ta hanyar sahabbai ba wala da qasadahum ko ba su yi nufi imani da ni irin nufinsu ba bal khalafuhum fi tariqi wal qasdi ma'an sun saba masahabbai kan hanyar da suka bi da kuma abin da suke nufi da abin da suke bautata na ikhlasi sun saba sahabbai intaha ai intaha kalamu ibn al-qayyim a cikin a'lamul muwaffiqin ar-rabbil alamin wannan shine babban matsalar al'umma sun kasa fahimtar addininsu sun riƙe addininsu shine mafi koma baya sun riƙe kowane ilimi sun gane kowane abu na duniya amma matsalar su addininsu ne ba su gane ba yasa mutum sai zamanto cewa yayi wurgi da addinin nashi ma bai sani ba babu abin da ya fi riƙon addini da sanin addini domin wanda ya san wannan ba zai yi ba yanda za a yi gitta ya wani tsakanin shi da ubangijinsa ko tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi gitta shi wa ma min nabiyyin malam ce babu wani annabi wala rasulin babu wani manzo illa wa qadda an qaumahu ila al-iman billah fa sai ya kira mutanansa su imani da Allah wahdahu shi kadai wa ila ibadatillahi wahdahu kuma ya kira su su bautata ma Allah shi kaɗai. wal Kufur bi tagut kuma ya ce su kafirce ma tagutu fi jami'i ashkalihi duk kalakalansa kalar tagutu da nau'ikansa wa suwarihi da surorin shi allati la tantahi an haddin wanda ba za ta taɓa ƙari iyakarta ba za ta taɓa ƙarewa ba suna nan da yawa bautar tagutu tagutu suna nan da yawa sai malam ya ce fa tagutu lahu fi kulli asrin lugha shi tagutu a kowane zamani yana da yarensa wa lahu fi kulli asharin manhaj a kowane asari yana da lokaci zamani yana da manhaj ɗinsa wa lahu fi kulli asrin uslubun a kowane zamani yana da uslubinsa wa lahu fi kulli asrin lisanin a kowane zamani yana da harshensa bal alfu alfu lisanin kai harshe dubu to dubu mai malam yake nufi a nan go wato kowane zamani da kowane lokaci akwai yanayin da zai zo da shi ka ga ɗabutan sun zo suna da yawa wataƙila zamanin da babu siyasa a kaga babu wani babu wani mai ɗabuta ɗan siyasa ko tun da mulkin soja ake ba ba wani so ke to amma lokacin da siyasa ya zo to kuma sai kaga mutane sun riƙe sai a siyasa lokacin babu doka da take haɗe ƙasa babu constitution amma lokacin da constitution ya zo sai ka ga mutane sun rike shi ɗan hutu amma ga musulmi yana cin ƙaho yana faɗa duk dokar da ta saba ma constitution ta zama abin wurgarwa musulmi yana jin haka ne duk dokar ji domin constitution ɗin Najeriya section 1 abin da ya faɗa kenan yana magana a kan supremacy na constitution Ya ce wannan constitution duk wata doka da ta saba mushi to wannan dokan ta zama lalatacciya abun jefarwa wannan fa yana nufin har Qur'ani fa da hadisi in ya saba constitution to ina za mu imani da wannan constitution in san ƙarya ce mutanen banza suka zauna suka rubuta ba shi shi sa malam yace kowane lokaci da kowane yanayi zaka samu tagut yadda yake fitowa kala kala yana canza daga zamani zuwa zamani يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب Allah ya ji kansa da gafara yake cewa ilam rahimakallah ka sani Allah ya ji kanka anna awwala ma farada Allah ala ibn adam farkon abin da Allah ya fara farrantawa ɗan adam alkufru bi tsagutu ya kafirci wa tsagutu wal imanu billahi ya imani da Allah wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin shine faɗar sa madaukakin sarki wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an na'budu Allah wa nastanibu tsagutu yace haƙiƙa kuma haƙiƙa mun aiko wa kowace al'umma wani manzo abinda manzon yake cewa an ibudullah ku bautata ma Allah wa tasanimu tawut ku kaurace ma tawut kowanne annabi haka yazo ya faɗa kowanne manzo fa amma sifatul kufri bi tawut ne ya siffar kafir ce ma tawutu fa anta aqida buqlan ibadata ghairillah ka kudirce a zuciyarka batin da rashin daidai ɗin bautar duk wani abu koma bayan Allah wa tarkuha da barinta wa tubghiduha kuma ka ita wa takfuru bi ahliha ka kafircewa ma abutan wannan bautan wa tu'adihim kuma kai adawa da su wannan shine duk wani abun bauta da ake bautatawa ko ma bayan Allah to wannan ƙarya ce bai cancanta a bautata mushi ba kuma ka wannan bautar kuma ka yi adawa da masu bautar wani Allah ba Allah ba wa amma ma'anar imanu billah amma ma'anar imani da Allah fa an aqida anna Allah huwa al-ilahu al-ma'bud ka kudirce Allah shine abun bauta wahdahu shi kadai duna mansuwa sabanin ko wanda ba shi ba duk wanda ba Allah ba bai dace a bautata mishi ba wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadati kullaha lillah kai ikhlasi ka tsantsanta dukkan wani nau'i na bauta kana yin shi domin Allah sai kuma kai ikhlasi wato na yadda wannan bautar da nake Allah nake wa sallah da nake to kuma da nake sallar dan shi kadai nake nayi ikhlasi ba dan wani ya zo ba ba dan in wasu ba ya zama kana da ikhlasi a ibada kana da ikhlasi a sallar a sallanka zaka duba bayan Allah kamar jiya da muka yi latta a rangaza akan ikhlasi ku duk mun kawo waɗannan abubuwa ikhlasi in ga mun ba da suwar na manyan bayan Allah da suka yi ikhlasi da Allah wajen bauta wanda ba za ka taɓa sanin bautarsu ba wajen azuminsu wajen sallarsu wajen sadakarsu wajen kyautarsu wajen komai nasu suna ɓoyewa bai wanda ba a taɓa ganinsa ya yi nafula a masallaci ba kawai in ya zo ya yi raka a biyu ta sunanin rawatin shi ke nan zai zamansa in aka yi azahar ya sunan sunanin rawatin raka a biyu zai zamansa zai fita yaushe yake nafila koyewa yake sai a gida ba kowa ya kulla ɗaki sai ta nafulfulinsa ba wanda ya san yana azumin nafila ko azumin alhamis da litinin kake yi kana yi dan Allah ko ruwa aka kawo ga ruwa baka ce a azumi nake a sai ka ci a yanzu na sha ban dade da sha ba sai kana nufin ai da asuba ka sha ga wannan a ba ni ba ni marmarin ci shikenan yanda suke ɓoye ibadunsu suke ɓoye na fulfulinsu ɓoyewa ta ƙarshe matarsa ba ta san yana yi ba da wanda suke zaune da su Abdullahi Mubarak yaƙi ya je yana je wani ya wajen filin yaƙi a tsalla aka ba su shema ɗaya shi da abokinsa kawai ya zo ya kwanta haka yana bacci abokin ma ya kwanta abokin yana ba da labari yace sam ido na biyu sai naga ya tashi ya duba ya duba kan wajen karfe ɗaya da ya fara sallah kada ya kai har alfijir da alfijir ta kusan ketuwa sai maza ya kwanta kan ya tashi ya tashe ni yana miƙa haka tashi lokacin sallah ya yi sai nake cewa ai na ganka ani ma ba bacci nayi ba ina ganin ka kana ta sallah yace da yin shiru bai mun magana ba ba mu sake ba mu sake kwana ɗaki ɗaya ba bai sake mun dariya ba bai sake hira da ni ba tsakani da shi sai assalamu alaikum ya kai na ga sallarsa Ko ikhlasi ikhlasi wajen azumi ikhlasi wajen sadaka zaid al-abidi da bin ali bin husayn bin abi talib jikan yana daga cikin ahlul baiti zaidul abidin domin dan gidan ali ne ali kuma dan gidan husaini ne husaini dan gidan ali bin abi talib dan gidan fatima yana cikin jikokin manzo sallallahu alaihi wasallam a madina duk madina sai da aka rinka ganin ta zaidul abidin da baya kyauta ka zo wajen shi kai ta kaza kai ta kaza ba a taba ganin ya dauki kuɗi ya ba miskini ba kada ya mutu aka gane yana dauka gida ɗari a madina shi ke ɗaukar abincinsu amma ba wanda ya sani ya mutu aka zo man wanka aka ga bayansa nan gabaki ɗaya baki irin da kanta na ɗaukar buhu aka tambaye shi aka ce wai masu man wanka suka tambaya suka ce shi wannan to mai arziki ne mai kuɗi ne ne kawo kanta a bayansa da buhu aka ce tsakar dare yake buɗe sto ɗinsa ya ɗauko buhunan abinci ya rinka kaiwa gidan talaka yana ajiya yana zagayewa ba a san shi yake yi ba khalasi in ya tsantsanta ibadarsa da Allah madaukakin sarki kaga wannan shine babban ikhlasi da mutum zai rinka yi wajen bautar Allah subhanahu wata'ala shi yasa bayan kai bauta domin Allah kuma kai ikhlasi da yawa daga cikin Ahmad bin Hanbal an rawaito yana karatun alkur'ani da ya ga mutane sun shigo sai ma zai tsora bargo sai ma zai rufe qur'anin da bargo sai tsaya haka sai an gama komai an fita ya buɗe ƙur'anin sai tafi ɗaya daga cikin salaf duk kwana uku sai ya yi sauka amma ba wanda ya taɓa sanin yaushe yake karatun ƙur'ani kaga wannan shi ne sai ka yi ikhlasi domin in ba ikhlasi za ka gama kishirwar banza ne malam ka gama sallolinka Allah bai karɓa ba ana azumin litinin duk wanda ya ta a ofis a kasuwa Allah ka san azumin nan ana wahala ayya ka sha kishi ruwan banza ina ruwanka da wani ana wahala rana wallahi gara ka kai ma ka sha ruwanka kawai ka huta da yanzu ba kai laifi ba domin ka yi riya ita kuma karamar shirka ce, bayan ba ka da lada yanzu ana tuhumar ka da shirka gara ma wanda bai yi ba ya ce sha ruwansa tunda bai yi aikin lada ba bai yi na zunubi ba jiya ya kake gyangyaɗi wallahi jiya sallah ne muka kai da daddare ne kawo wannan Fashe ka tsarkake dukkan ibada domin Allah watan fiha an a gudun suwaku kuma ka kore dukkan wata bauta ga wani Allah wa a ahlal ikhlas kuma ka so masu tauhidi masu ikhlasi wa tuwalihim kuma ka jibanci al'amarin su ka taimake su ka ji kana kaunar su ka ji zaka iya ba su nasara wa tubhidu ahla shirki wa tu'adihim ɗan shirka masu shirka ka ji kana ƙinsu, su kuma yi adawa da su wa hadhihi millata ibrahim allati tasaha nafsuhu marra biba anha wannan shine addinin annabi ibrahim duk wanda kuwa ya ƙi wannan to ya wautar da kansa ya zama sahihi wa hadhihi al-uswatu allati akhbara Allah biha fi qawlihi malam yake wannan ita ce da ya kamata mu ko abun koyi da Annabi Ibrahim da yake kad kana lakum uswatun hasana hakika abun koyi mai kyau ya kasance a gare ku fi Ibrahim a cikin rayuwa Annabi Ibrahim wallazina ma'ahu da suke tare da shi iz qalu li qaumihim ya yadda suka ce wa mutanen su inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah mun barranta da ku da duk abinda kuke bautata koma bayan Allah Kafar kafarna kun mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada kuma yanzu kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku da kiyayya da adawa har abada hatta tu'minu billahi wahda a sai kun yi imani da Allah shi kaɗai. Sai Allah ya ce wannan abin koyi ne a gare ni. Ba mu mujamala. Shi yasa hatta kafirai da mushrikai da masu bauta wani Allah kowanne da haddin mu'amalarka musulunci ta aiki. Su ma kafirai da mushrikan ta rarraba su kashi-kashi na amana da abin da za ku yi da su. wanda suke yaƙanku da abin da za ku yi da su wanda suke duk kowanne musulunci sadde rana, kuma wannan shi ne babban abin da musulmi yanzu suka rasa sai ka ga musulmi ba wanda yake ɗaurewa gindi ba wanda yake ya ɗauki waɗanda ba musulmi ba kuma suna yaƙan musulmi su ne masoyan shi shine majibintan al'amarin shi kuma shi musulunci abin da yake nufi kowa da irin gabarsa da musulunci da gabar da za ka yi da shi kowa da irin ƙiyayyarsa da musulunci da ƙiyayyar da za ka yi da shi kana haɗa musulmi da muminai gabaki ɗaya ka so su domin Allah ba don tasarrufa ɗinsu ba ba don aikinsu ba ko wani abu kana son su ne domin Allah kana ƙin hatta a cikin musulmi kana ƙin su gwargwadon aikin mutum ko da musulmi ne wanda yake tsaya akan turba yana kan addini yana daidai soyayyar da za ka mai da ƙaunar da za ka mai ba za ta kai ba ga wanda bai kan turba bai kan addini na daidai ko da wanda yake yana kan addini na daidai amma yana saƙo mashayin giya ne mai tirri riba ne mai algus ne a kasuwa mazinaci ne ɗan luwa'i ne dan mene ne to soyayya ai a sa zunubin da bai kafirta shi ba ba za ka haɗa shi ba da wanda zai yi wannan wato musulunci ya raba mutane class class da yadda ƙaunarka da wala'arka da kusancinka kana kusanci gwargwadon kusanci da mutum da Allah amma yayin da rayuwa ta zamanto yanzu mu kusancin mu kusanci ne da me yake da shi me yake bani to kaga an kaucewa musulunci kenan yanzu kusancin mu da soyayyar mu da ƙaunar mu me kake min? me kake bani me nake sa ran zan samu a wajen ka dan naga haske ka manta da bayan Allah da ba su da komai a masallaci da kake sallah biyar da su ka yi izina ga da kyar suke cin abinci ba su da suturar kirki ba su da kayan kirki ba su isa ma su zo sahun gaba ba sau da an fi ƙarfinsu suna kan baya a laɗe amma halin suke ci kuma suna da addinin su fi sallah biyar su biyar su tashi tafi waɗannan su bayan Allah suke mulahaza suka fi girmamawa musulmi waɗannan suka fi girmamawa suka fi neman kusanci zuwa gare su da kansu da ƙoƙarin sanin matsalolinsu da yaye musu amma mu muna justify ɗin mutane akan surar da muka gani a imani ba shi kuma imani ba a nan bai shi sama zo sallahu alaihi wasallam ya sai rubba ash'arta azb adbara madfu'un bil abwaji yace zaka ga wani jikinsa ga baki ɗaya ba kyau tumarsa a cikin ga talauci ne alama ta talauci bai da komai in ya zo waje rufe ƙofa ake a kore shi in ya zo ba a san ya zo ba in ya tafi ba a san ya tafi ba lau a ala Allah la abarra da zai rantsuwa ya ce wallahi sai an yi ruwa yau Allah ba zai ba shi kunya ba sai ya yi ruwa da kai kama shi da rantsuwarsa da kusanci shi ga Allah kisa bayan Allah irin waɗannan suke nema suke kyautatawa suke neman kusanci da su suke neman su musu addu'a wato musulunci abin da ya sa gwargwadon aikin mutum da imaninsa da bin musulunci shine gwargwadon sansa da kusancin ka da shi ba abin da wani zai burge ka da wani abin duniya abin duniya nan ku dauke shi aikin banza da kafiri da musulmi da munafiki da ɗan iska da mai kirki duk ba shi ake domin da a ce duniya manzo Allah ce ta kai mutuncin da darajar fiksikan sauro da kafiri bai makwarya ɗan ruwa da kafiri bai ba yace ba dan ma dukkan ku koma kafirai ba Allah yace la ja'ala liman yakfuru bi rahmani li buyutihi suqufan min sifati yace ba dan dukkan ku koma kafirai ba da sai in bari duk wanda yace ya kafircewa Allah to rufi ba da azurfa da zinare zai wato sai na sai da shi biloniya kawai da ka ce na kafircewa Allah sai ka zama biloniya to Allah ya ce ya ji tsoron dukkan mu koma dan yanzu in ka ce haka dai to kafiran duk kafiran yanzu za a koma sai dai dai to dan a nuna wannan abin Allah duk yana faɗa mana wannan yana gaya mana wannan manzo Allah yana mana wannan misalin dan ya nuna mana shi musulmi wazni girman mutum da darajar mutum ba wai a abin da yake da akwai ba ko mulkinsa ko wani abu a kusancin shi da imani ga Allah shine girman mutum da darajar mutum kuma kai in kana da hankali wanda ka ga yana bin Allah yana yayi sulhu da Allah a zahiri ka ga kana mai kyakkyawan zato tunda kai baka san batsininsa ba to wannan shi zaka so shi zaka kaunata kuma sai kai zaka bukaci kyautata mishi amma mu zama madiyun materialism sai mai kuɗi sai mai abin duniya wannan shi ne babban halakar duniya zamanto kawai mutane suna girmama mutum saboda me yake da akwai me yake da akwai ɗin nan ko ta ina ya same shi shine zai gina makaranta shine zai gina masallaci shine zai gina makarantu shi zai gina zai kuma abin yabo ne alhali kudin sata ne me amfanin su babu wani amfani gara ma suka gina domin duk wanda ya saci kudin mutane ya gina masallaci to zunubi bi gare shi zunubin farko ya saci kuɗi zunubi na biyu rena Allah hankali da ya yi ya zo wai zai yan birin birin ma ya gina masallaci a karɓa shi ne zunufinsa na ka samu kuɗin haram ku don za ku da gina masallaci da ka gina makaranta da ka gina gara ka tattara kuɗin ka je ka da treasury gwamnati ka ce ga wannan na raddul mazalim wallahi ya fi a wajen Allah yanzu na kaso kuɗin gwamnati sai na ga zan gina masallacin miliyan hamsin sai in ɗauki miliyan hamsin ɗin nan gare in ɗauki miliyan hamsin ɗin nan in fara mai ƙasa. a bani rasit a tirejari na karɓa ku riƙe wannan wannan ya fi ko society Kano state ɗin da na ɗauke mata in je wani waje inda babu abin nan in yi musu aikin ruwa ko wani abu ko shi ma ba na ƙudurin zan samu lada ko ba na so wani ma ya san ni na yi domin kan ma kuma in sake eh, da zarar na riya a zuciyata na yi musu aiki ruwan nan na yi wayarin ruwan a ƙauyen kowane layi da ruwa da miliyan hamsin dinnan. nan kuma na riya cewa Allah zai ba da lada ko siya ba mun to kuma ban mai da kuɗin ba har yanzu sai na yadda ban yi komai ba ba sani ba abin da na yi ba kuma na dawo ina ta istighfari wannan abin da na yi Allah ya sa ba zai kama ni da abin da na yi ba to sai ka yi wannan wannan shine haɗarin da al'umma take kai amma kuma an ƙya gaya musu kowane mai kuɗi da malamansa da almajiransa da yaran gidansa da menene sai abin da ko tsalin kasa kaka ka samo kuɗi shi kenan ka zama kai ne mai daraja kai ne mai mutunci kai ne mai faɗa kan to dole sai mun ji aqidar ta alwala albara alwala lillah walbara lillah soyayya mu domin Allah kiyayyar mu domin Allah wazinin mu abin awan mu Allah wanda kaga mun girmama yana girmama Allah da manzansa malam yace wa tsagutu amun tsagutu wani abu ne kadadde, fi kulli ma ubida min dunillah duk abin da aka bautata koma bayan Allah fa kullu ma ubida min dunillah duk wanda ko aka bautata a koma bayan Allah wa radiya bil ibadati ya yarda da bautan min abudin ko bautata mushi ake au matbu ko bin sa ake ido rufe yarda a bin shi au mutsa'in ko da'a ake mar fi ghairi da'ati Allah wa rasulihi ba da'ar Allah da manzansa ba fa huwa tsabutu shine tsabutu wato anan malam yana so ya rarrabe mana abu biyu akwai wanda aka bautatawa amma ba sa so laqad kafara allazina nazina inna allaha huwa al-masih ibn maryam sun kafirin za a ce mati ga su gashi sai an tabbaya a an ta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah Allah sai ya kare annabi Isa ya ce shin kai ka umarce su su ka abun bauta koma baya Allah Allah fa ya san annabi Isa da aka bautata ma ba annabi Isa ne bai sai a bautata ma bai yarda ba amma sai Allah dan an man bauta sai ya kitse shi a kiyama ya ce a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ila ilahayn min dunillah qala subhanaka Allah ce sarki annabi Isa ya bada hujja ya ce sarki ya tabbata a yau ya yaqulu li an aqula ma laysa li bihi haqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub yace zai kasance in faɗa musu wannan in ka san abin da yake cikin zuciyata ya Allah ni ban sani ba abin da yake cikin zuciyarsa in ma na yi ka sani to kaga wannan kaga irin waɗannan ba a ce musu ɗagutu annabi uzair da aka bautata mushi ba a ce mushi ɗagutu wanda kuma ko yanzu ne ake bin malami ko ake bin shugaba ko ɗan siyasa ko mai ya ga ana bin su zai fito ce a'a ni fa ba irin wannan bin nake so ba duk abin da na faɗa in ya saba Allah da manzonsa ku bi duk wanda ya ce makafi ne ya ce mu ya fito ya ce ku buɗe ido ku bi ni kai to bai zama ɗagutu ba amma in ya yarda a rufe idan abin shi to ɗagutu ne ko a wajen Allah inda bai hana bai hana ke yasa yake da haɗari da ka ga wani yana bin ka kaga bin ya wuce gona da iri to ka taka mar burki ka je ka samu matsala wajen Allah ka fito ka yi bayani to shi ka fita daga ɗagutu amma da ka so a yi ɗin ba ka yi bayani ba to za ka tashi a cikin ɗagutai jerin su shaiɗan a ranar lahira wa iya billah Allah ka shi mu Allah ka kare mu abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu nada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kawo mana sauki ka ba mu damuna mai albarka Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka taimaki musulmi a duk inda suke Allah ka karya kafirci da kafirai Allah ka karya dukkan makiya addini Allah ka kawo mana ɗauki a arewacin Najeriya wanda yake shirya mana wani abu ya Allah ka mai da mummunan aji a kansa ya zal jalal wal ikram Allah ka tsare musulmi da musulmi a duk inda da musulunci a duk inda suke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shafin Allah ba haka na nufin shugabannin Najeriya za a kira su da dagutu tunda ba sa hukunci da littafin Allah malamai sun yi magana akan rishin hukunci da littafin Allah ayat suratul ma'ida da ta zo wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz ne, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul ne. to malamai sun yi bayani a kan cewa wannan da aka ce kafirai ne aka ce azzalumai ne aka ce fasikai ne waɗannan kalmomi guda uku biyan yanda aka kawo ɗaya babu biyu to tana ɗaukan ma'anar su da ɗaya ne an gane in aka ce fa ula'ika humuz zalimuna kaga ba a ce humul kafiruna ba humuz zalimuna humul fasiquna to azzalimuna da sai su zama sune azzalimai sune alkafiru an gane wato duk inda aka ce fasikai ne to za su iya ɗaukar takarkar kafirci duk inda aka ce azzalumai ne amma idan aka kawo su guda uku a lokaci ɗaya to ko ce da ma'anarta sai zama wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kafirci ne mutum yayi hukunci da abin da ba na Allah ba kuma yana da ƙudirin cewa wannan hukuncin ya fi na Allah kuma shi ya fi cancanta to wannan yin hakan kafirci ne an gane idan yanzu na ce wannan final wannan court ɗin da muke da shi wannan duk kotunan mu um, court of appeal appeal court har supreme court da dukkan wannan magistrate court daga menene duk alƙalan da suke ciki da wanda lauyoyin da suke zuwa da wanda ake kai ƙara in har suka yarda wannan abin da ake shi ya fi cancanta ya fi hukuncin Allah to wannan aikin nasu kafirci ne ko ina ma district court ko ina justice a higher court ko a appeal court ko a supreme court sai nake tunanin cewa wannan kotun da nake ciki ta fi hukuncin Allah kuma ita ta fi cancanta a yi ba hukuncin Allah ba ita ta fi dacewa to wannan aikin kafirci ne sai a tsora mu wa mallam ya hukum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wanda kuma yake azzalimi wanda yake hukunci yana hukunci a wannan kotu amma ya san hukuncin Allah ya fi hukuncin Allah shi ya fi cancanta kuma wannan abin da yake kwata-kwata bai dace ba a musulunci yana jin in za a samu test a yi hukuncin Allah dama shine mafi fifi to kaga wannan ba za ka ce mara kafiri ba ba zai kafirci ba sai dai ya yi zalunci zalunci ya zama daga cikin zalunci shine kaba'ir manyan laifuffuka. laifuffuka yi fasikanci ya fita daga hukuncin Allah ko kuma wasu malamai suka ce wanda ya hukunci da abin da ba Allah ya saukar ba bai sani ba akan jahilci to wannan fasiki ne wanda ya kuma akan ba na dan an ba shi kuɗi yake yin hukunci amma ya san hukuncin gaskiya na Allah ya fi to zalimi ne shi to shi yasa malamai sai suka tafi cewa yi wa mutane kuɗin gora duk wanda suke yin wannan cewa kafirai ne ɗagutai ne ai dukan mu kenan zamu zama tunda duk mun itibari da wannan hotunan ko kai yanzu aka yi ƙara aka kai ka majistri ko za ka je kaje amma za ka je ne a zuwan dama wannan shi ne wani abu ne ba Allah ya sauka ba bata dace ba kuma kullum kana addu'a Allah ya kawo mana lokacin da za a yi hukunci da shari'ar Allah kuma muna ƙoƙarin yin kokarin ya lokacin zai zo ba kawai mu zauna ba mu yadda da wannan larurar kawai mu zauna mu da gara a ya za mu bi ai ƙasashe da yawa sun yi dan in ka je wajen Allah ma ba za ka ba me yasa kasashe da yawa suka yi suka shiga demokradiyyar suka yi abin da suka yi suka zama shugabanni suke zuwa suna tantance hukuncen hukuncen su kawo hukuncen hukuncen Allah ko da kuwa ba sai na jawo ayar Kur'ani ba ba sai na jawo hadisi ba amma na tabbata a constitution ina da abin da yake wani abu ba abin da ya saba ma dokar Allah sai abin da Allah ya ce a yi ko kuma abin da aka yi shiru a shari'a babu aka yi istihadi aka ce ga abin da za a yi ko constitution ɗin da nake faɗa amma ban yarda cewa constitution ɗin da ake yi ne ya fi kowace doka ba dokar Allah ta fi shi kuma duk abin da yake cikinsa bai saba doka Allah ba ya halatta in yi discourse, in yi constitution domin shi constitution abin da aka ɗauka wasu akwai shi'ar da ake cewa alkur'ani distorina ƙur'ani shine constitution mu. to amma in ka duba ma'anar constitution ya sha bamban da abin da ƙur'ani shi ƙwar'ani yana faɗin dokoki ne shi kuma constitution hukuk da haƙoƙi da menene da yadda za a fitar da kwamiti kaza yadda za a fitar da ɗaukan ma'aikata yadda za a zama civil yadda za a raba arzikin ƙasa yadda za a yi kaza yadda. duk constitution ya ɗauka to ashe na iya yin constitution kuma ga ƙwar'ani amma constitution ɗin da na yi bai saɓa ma ƙur'ani ba ko bai yarda ba abinda ban yarda a cikin constitution ɗin ba ina ganin cewa dokarsa duk wadda ta saba man an soke ta wannan ba za a cewa mutum ya kafarta ba kuma duk wasu ƙasashe sun yi mun gani a sudan kafin ta rikice kafin a yi rigima tsakanin gwamnati mun ga yadda senate da representative yadda gabaki ɗinsu malamai ne na addini dokokin da suke fitarwa akai a ƙasa akai constitution duk ana ɗauko su ne daga cikin Qur'ani da cikin hadisi yawa daga cikin malaman da suka koyar da mu tafsiri suka koyar da mu hadisi suka koyar menene su ne sanasoci su ne reference kuma in ka je ka tashi a lokacin in ka je majalisin shiyuk din sanad in ka je har zuwa muke in ka je senate zaka ga ayoyin qur'ani da hadisai ake kawowa da abubuwa kuma suna da senate din suna da rest din kuma duk malamai ne a ciki Man gaggagangan malamai ma profesoshi a tafsiri za ka zan su su da fa'alla su wane ne su duk su ne rest din shi wannan malam da fa'alla har garin su ya kai mu kansan inda yake takarar sana sadda ya samu a mota muka tafi har garin ɗalibai sun zo daga jami'a ta ifirki alamiya kuma muka hau duro muka kai kansan muka faɗi cewa ga malamin addini ga kaza ga kaza ga kaza muka rinka bin masallaci masallaci aka raba mu gabaki ɗaya a masallacin juma'a muka yi hudu gobi kuma shi ya ce a sanad din kuma ya zo ya zo sanad ba malamin addini ne asali ma don shekara shi takwas a nan bauchi ya koyar yasa ya san hausa ya san komai duk da yake balarabe amma yana hausa to kaga kenan akwai yadda za a yi modernizing din abu. musulmi dabara da bi tunda turan yamma ba abin da suke yaƙi da shi sai islami siyasi domin sun san cewa islamin siyasi shi ne zai dawo da ruhin addini da ruhin shari'a shi yasa suke yaƙi da shi to kuma suka yi sa'a waɗansu musulman malamai ne ma ba su fahimci haka ba su yaƙi suke da siyasa da sun so kullum a zauna kawai sai dai a ta magana haiza da nufasi a masallaci da sallah da azumi da menene a kyale abubuwa duk suna lalacewa a titina a garuruka kuma wannan ba shine addini ba to kaga za a iya yi dan an yi a kasashe da dama je Tunisia ka je Algeria ka je yau ga Turkey abin mamaki me ya jawo toki ta zama yadda ta zama islamic siyasi ne ya jawo gwamnati ce ta jawo da a toki in ana tafiya a mota blue ake nuna a bus in ka hau daga bata kafin ka je kurna sai ka ga blue film da akwai wanda aka yanke hukuncin kisa a toki don a sanar ta sa dan kwali a toki duk barikin 'yan sanda da barikin sojoji babu inda masallaci yake ba a magana addini yau duk ga masallatai yau ga abubuwa a toki yau ga halakatul qur'an a toki yanzu yau na gani a toki samari sun fito da wani abu a turkiya me suka fito da shi iraya masallatai da asuba samarin toki suka fito da shi wani a istanbul ya suke raya ga baki ɗaya samarin fage da ƙarfe biyar saura kwata sun yi sai su fito da babura sai su yawo a cikin ana hon ana hon ana hon duk unguwar sai ta rikice sai ka ga mutane suna ta fitowa sai a zo a cika masallaci masallaci ayi sallah wannan suka fito da shi yanzu a satin nan raya masallatai lokacin asuba din ya kawo wannan a tosu fa yanzu da na ga bidiyo din wani ya turo min daga toki ina kallo abin sha'awa wallahi titi ne daga nan gun zai kai kofar mazugal gabaki ɗaya zama birane a ciki ana tsohon da tutocin toki kuma da asuba aka nuno bayan an yi wannan harkar an zagaya a zan kowace unguwa ta yi nashi aka nuno ana sallah asuba masallaci hawa da cike sallah asuba wannan ne ya jawo islamic siyasi politic islam politically wato ba yadda za a yi ka tabbatar da ruhin musulunci ka sa mutane su bi shari'a su bi addini su samu zil na addini sai kana da shugabanni masu zil na addini wanda duk abin nan duk wani abin nan dokarsu da dukkan wani abin nan da za ka kawo yana da alaƙa da musulunci da ƙarfafa tarbiyyar musulunci duk wani policy da za su zo da shi amma mutanen mu sun isa gane sun ɗauke siyasa ta yan iska ce ɗauke siyasa ta ‘yan daba ce an ɗauki siyasa ka je duniya ka gani siyasa ta gyara mutane malam mu kuma mun kasa ganewa mun ɗauka siyasa ta ‘yan iska ce ta ‘yan daba ne muka kyale su gashi nan muna ta wahala ba addinin ba rayuwa amma siyasa ta mutanen kirki ne ta masu addini ce ta masu manufa ce ta wanda za su saita al'umma su suke zama kwamishinoni su suke zama gwamnoni su suke zama 'yan majalisa su suke zama kansuloli da ciyamomi su suke masu musulunci su rinka tsara abubuwa domin tarbiyyantar da al'umma akan musulunci da addini da sanin da halaye na gari amma mun kasa ganewa kowa ya ja baya wannan shi ne abin da yake mana takaici saboda mu kullum muna da abokan da muke karatu da su a Malaysia a ina ne a tunusi a ina ne a ina ne a ruwanda duk suna za ka yi ta gani muna da group group na ajinmu na yan sirriji sana kaza na menene wallahi in kana ji yanda ake ta karere wani lokaci kana karanta sai kai kuka shi ga yan Senegal din in suna bayani ban mu iya bayani to da malaman Senegal da sauransu abokanmu da wanda suke gaba da mu a karatu da wanda suke kasa da mu su suka zo da gwamnati kace abubuwan da suke fada sun sa an yi kaza sun sa an yi kaza sun sa an yi kaza shari'a da tarbiyya da menene ana ta saka mutane amma mun kawai mun zama yan kanzagin yan siyasa wanda mun san ba addini a gabansu ba ba Allah ne mafi yawancin a gabansu ba ba gyaran al'umma ne a gabansu ba abin da yake gabansu dukiya kawai da tara kuɗi da fawa amma rasa yaushe ɗan Najeriya zai gane yaushe zai yi hankali yaushe zai fahimta yaushe zai san cewa duniya tafiya take wannan shine musibar Allah ya kiyashe mu wannan sai Allah ya kara malam lafiya malam wani lokaci kawai sai na rika jin gida gidan mijina yana bani tsoro har shi kansa mijin nawa sai ya rika ban tsoro mutane dai suna cewa asiri aka yi min dan Allah malam a bani shawara yawanci irin wannan abubuwa abin da yake sa yawanci aljannu jinnu suke wannan kuma jinnu ba sai an miki asiri ba kake tsaya kina ta zargin mutane wani ya miki asiri wani ya miki asiri kawai abin da zaki ki ba zikiri da karatun alkur'ani da magungunan da suke koran aljannu da menene da addu'o'i ki ci gaba da yi insha Allah za ki rabu da su dan jinnu sun fi irin wannan kuma jinnu suna zuwa ba dole bane ana zuwa sihiri ya kawo su din kuma suna zuwa ma dan kansu ba sihiri ba tunda ba ki da wata hujja na cewa asiri aka miki dan wanda ya zo ya ce miki asiri aka miki to sai ki rike shi ya nuna miki wanda ya miki sai ki je da shi wani gawa na ya ce ta ce sun man asiri sai ka kyale su sai ki kyale su kan su karata jita jita ne ta so ki dauka. ina zuwa mana adamu wannan yace me hukuncin yankan da malam zai yi sai ya raba wannan abin yankan nasa don kusanci da Allah ai babu ba ya halatta yi yanzu in yanka abu don Allah ai ba wannan yanka in raba nama ko in ci a gida ko in yi duk wannan yankan musulunci ne amma yankan ƙarru ila wani wanda ba Allah ba shi ake nufi bai halatta a ci ba an yi ko bai halatta a yi ba amma yanzu kawai in yanka sa in raba mutane ai dan Allah ne na kira sunan Allah na yi amma in yanka don wani boka ya ce bukata ba za ta biyo ba sai an yanka ba. to kaga don wannan ko in je kabari in yanka don kabarin na yanka neman tawassuli ga wannan kabari ko in kira wani don wani shehi in yanka wannan shine amma ba wannan muke nufi ba wanda yake yin abu ko da saban Allah ne saboda kuɗi a iya a iya ce mishi kuɗin sun zama ɗagutinsa sosai ma ai kuɗin ɗagutin mutane ne da yawa ai kuɗi ma zai iya zama ɗagutin mutum inda yana yi duk abin da in za a samu to ba ruwanka da Allah ya ce annabi ya ce sai ka aikata to shi ma ai ɗagutin ka ne zuciyarka ta zama ɗagutu neman kuɗi ko duk abin da zai hana ka bin umarnin Allah saboda shi ya zama ɗagutu daman daga cikin manyan ɗagutai ai kuɗi ne duk wanda ka ga ya yankan nan ya yi taƙarru yawanci ai dan a samu duniya ake ai da yawa daga cikin matsafa da masu sihiri da masu duk dan duniya ne ake yi da samun kuɗi Allah kiyaye mala adamu na Mm. haka yanzu shi na gama buganan abinda malam adamu yake cewa ya kamata masu ilimi masu aƙida masu addini su shiga siyasa kuma shi ne abinda na faɗa malam dole fa sai mun shiga wannan harkar wallahi sai mun shiga wannan harkar in har ba mu shiga wannan harkar ba to ba za mu taɓa ganin daidai ba dukkan ku kowane fati ne wanda kake da dama a cikin ka je ka yi rijista ka shige shi ba shine zaɓe ba ba shi ne zaɓe na iya yanzu ina da na shiga na zama APC ina da jam'iyya katin APC amma ba shi ne ni na san manufar da ta kai ne APC in APC suka suka tsayar min da wani sakare banda zaben shi kuma antifati zan yi wato kana da ɗan jam'iyya kaza ne kai amma dalilin da ka samu in ka ga ina APC matsala amma sai na ga malam Kabiru ɗin nan manufan mu ɗaya a addini yana ADC ko har mutum za mu rinƙa yi da daddare junanmu ni in tafi kan shi ya tafi nan kai in ka samo mana a can sai mu zo mu tabbatar da manufa ni in na samo mana a nan sai da yawa da wasu malamai lokacin da aka yi siyasar ba haka muka yi da su siyasar da aka ta tuce ba an 23 mu haka muka iri-iri muka faɗa musu muka ce musu a gaban manyan malamanmu muka ce musu ni ba zan yi musulun musulun ba yaudara ce haka na ce musu amma ba na son faɗa da ku ku je ku yi musulun musulun in ya zo ya mana taɓar gaza ku za mu sa gaba ku kwato mana yancin ku ni kuma na tafi zan yi nan ni in muka zo in ya mana kamar gaza ku sa ni gaba domin bature ya ce ba a sa kwai ba ka sa kwanka ga baki ɗaya aboki ki ɗaya in ya fashe bisa fa shi ta ba ruwana da ka amma ina da manufa yanda muka ga namu shine sanata ko shine rep ko shine meye ba ruwa na da jam'iyya mu dunkule mu yi shi domin mu shugabancin mutanen kirki nake nema kan wata jam'iyya ta da APC da PDP da ABC da MDC da menene duk tarkatan tsiya ne mafi yawa daga cikin 90% da yan matsiyata ne a ciki kaɗan ne kake samun mutanen kirki to na kirkin can da na kirkin can da na kirkin can da na kirkin can duk muna tare in na kirki ya kullo a can namu ne ba ruwanmu gaddin nazar daga ina ya zo domin har lokacin da zai zo mu ko mu siyasan mu to kuma nan gabaki ɗan mu sai mu tare a waje ɗaya mu ce ga mu to a lokacin babu wani ka je ka bi wani azzalimi ko fasiki sai mu tsaya in mun ci mun ci in ba mu ci ba ba mun ci ba shi kenan ba ruwan mu da ci mu abin da muke so mu je lahira Allah ya ce ba mu goya azzalimai baya ba shi kenan domin nasara a hannun Allah take haka duk kasashen duniya take musulmi haka suke gradually a hankali suke bi su asfasa tafiya su ba kawai mu zauna mu mi wani ran shanta ke kawai muna ta bin azalimai kullum a kan fudararai ne kullum a to yadda za mu fita daga matsalolinmu ba za mu fita daga matsalolinmu dole mu waye dole mu san cewa addinin mu ya fi komai ya fi siyasar mu ya fi kasuwancin mu ya fi zaman ya fi komai addinin mu kuma shi muke wa hidima kuma duk inda muka ga me wanda zai mana hidima a addinin mu namu ne ba ruwan mu da jami'an mu shi ba ruwan mu da yarensa ba ruwan mu da komai to na shi zai mana hidima shi namu ne shi kenan mun huta muna da hujja ko wajen Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh